a wannan sati bayan da ake tunanin cewa an raba alaƙa da ma dangantaka tsakanin Nijar da Faransa. sai dai kuma wani abu mai kamar da wato koma baya ko kuma dai wasu da ke cewa an yi 'yar dawo-dawo domin kuwa a yanzu haka bangaren haƙan ma'adanai da wasu sauran abubuwa ƙasar ta faransa na ciki wato tsumu-tsumu kuma wasu kamfanoni daga ƙasar ta faransa tuni dai za su fara dawowa aiki a jamhuriyar nijar ma'ana dai kan abin da ya shafi haƙan ma'adanai dinare da unarium wanda kuma za a iya cewa ciki akwai wasu kamfanonin ƙasar china inda ba ku manta ba wato watanni biyu da suka gabata ne aka dakatar da haƙan ma'adanan gaba gaba daya bayan da aka zargi cewa ana satar zinariyar jamhuriyar Nijar din zuwa wasu kasashe hakan ya janyo shugaban wato Tani abdurrahman ya dakatar da lasisin kowane kamfani cikin kamfanonin da ke haƙar ma'adanai a jamhuriyar ta Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da warhaka sannu mu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha tamu mai albarka idan yanzu kuwa fara zuwa ku daure ku danna mana alamar subscribe ku danna alamar karora don samun sababbin shirye-shiryenmu wannan dai za a iya cewa wani wato wato sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da kuma yadda ake tunanin Faransa za ta iya dawowa domin haƙar zinare da ma'adanai. Sai dai kuma masana na sharhi akan al'amarin cewa wannan zai bambanta da irin wancan tsarin da ake sa kafin raba gari da Faransar. Wasu na kallon cewa haɗin gwiwa ne tsakanin Nijar da wasu kamfanonin da ke Faransa. Ba wai dawowar gwamnatin sojojin Faransa ba Nijar ne. Ana dai ganin cewa haɗin gwiwa zai kama ne akan abin da ya shafi fuskar kasuwanci. Kuma za a yi haɗin gwiwa ne ta fuskar haƙan ma'adanai dinare da uranium kuma wannan za a wato sallame su ko kuma a biya su haƙƙin su ko kuma kwangila ta haƙar ma'adanan a maimakon ada ana haƙar ma'adanan ne inda faransa ke san Nijar wani abu daga ciki sai dai a yanzu za a haƙe shi ne a zaman Nijar ce mai cikakken 'yancin kanta kuma ita ce za ta dinga biyan waɗannan kamfanoni suna haƙar wannan zinare ko kuma dai kashi raba domin kamfanonin su ma jamhuriyar ta Nijar wasu ayyuka kamar da yadda ake yi a faɗin duniya mutane da dama na ci gaba da tafka albarka albarkacin bakinsu dangane da wannan al'amari na batun dawowa da wato kamfanonin da ke kasar ta faransa da kuma ba da lasisi ga wasu kamfanonin kasar china domin ci gaba da aikinsu a jiha wato a nijar din da jihohin ma'ana yamai da kuma wato irin su da magaran da wasu wurare da irin yankunan su difa wanda ake ganin cewa hakan ka iya taimaka ma jamhuriyar ta nijar ta fuskoki da dama sannan kuma nijar din na kara faɗaɗa haɗin gwiwa tsakaninta da kasashen mali burkina faso da sauran kasashen duniya daya wanda ana ganin hakan zai kawo taimako ne ta fuskar cinikayya akan abin da ya shafi danyen mai da ma harkar zinare da gwal din wanda hakan ana ganin cewa za a yi kasuwanci tsakanin jamhuriyar ta Nijar da waɗannan ƙasashe duk da dai takunkumi da Nijar ɗin ke fuskanta a tsakanin ta da kungiyar ECOWAS da yanzu haka ba a shiri har ma aka samu rabuwar kai ta ɗungurungum duk da dai ECOWAS din na kokarin ganin cewa ta tattaro kan kasashen wato Afirkan domin dai tattaunawa da su da kuma yin sasanci ko kuma a ce sulhu sulhu da su wanda zai kawo ƙarshen hayaniyar da ke tsakanin su kuma ana da tabbacin akwai yiwuwar cire takunkumin ga jamhuriyar Nijar nan da ɗan ƙanƙanin lokaci.